makamin madaki ya yi fatali da shirin tube shi da wasu 'ya'yan jam'iyyar nnpp ke inda ya ce abin dariya ne Dan majalisan ya zargi Rabi'u Musa Kwankwaso da shirya manakisa inda ya ce ba su da wani iko kan abin da suke shiryawa kamar yadda Daily Nigeria ta rawaito. Ali Madaki ya ce korarrun shugabannin jam'iyyar isa su yi wani abu kan yi shi a makamin nasa ba. Ya koka kai yadda suke ci gaba da ɗaukar Senator Rabi'u Musa Kwankwaso wani mai gida kamar baya yin laifi a rayuwarsa. Su waɗanda suka sanya hannu a takardan ba 'yan jam'iyyar NNP ba 'yan jam'iyyar bane da shugaban da membobin gudanarwa da kotu ta kore su ta kore su a cikinta wannan kawai aikin banza suka yi kwankwaso ba dan jam'iyyar nnpp ba ne kun san cewa kullum za su yi kokarin farantawa rabi'u musa kwankwaso da bin duk abin da ya ce in ji ali madakin gini dan majalisan ya ce ko kaɗan dan majalisan ya ce ko kaɗan abin da suke shiryawa da duk wani makarkashiya bai dame shi ba ya ce abin mafi daɗi shine shugaban jam'iyyar nnpp dr boniface anebonam zai yi jawabi kan matsalan da ake ciki to abin da dai ake so mutane su gane shine ita house of representatives ko ce national assembly gaba ɗaya akwai standing orders da suke da shi wanda yake gabnin ko yake guiding dinsu jami'ar apc tana da kusan ita ce majority tana da wajen 'yan majalisu 175 su kuma pdp hmm. suna da 'yan majalisu zaka ce 118 Uh, ah, Labour Party ne ina tunanin take biya mata da 35 sai NNPP da tara. sai wacece ne da biyar tukunna sdp da waye ɗaya adp da bbu tukunna young progressive congress da guda ɗaya saboda haka shi alima daki ba minority lead ba deputy minority leader ba ne na jam'iyyar nnpp a deputy minority leader ne na combine wanda ya hada da pdp sdp uh, labour da sauransu mm. kuma babu wani wanda yake da dama ya ce alima da ki sauka face wa'annan 'yan majalisu na dukkanin jam'iyyun nan sun haɗu sun yi sayanin sun gamsu cewa gashi sun yadda alima da ki sauka tukunna su miƙawa ita majalisa kenan su miƙa spika kuma wannan abin zai tabbata ne idan shi ma aka samu bakin dole ana buƙatar jam'iyyarsa kuma ita jam'iyya officially kamar yadda yau ma mun yi magana da su shugabannin jam'iyya officially jam'iyyar su ba ta hannun shi ga abin nan yau ma sun yi hira a Rise News cewa ga certificate ɗinsu a hannunsu ga komai abinda abinda hmm. abin nan kotu ta yi rulin a kai saboda haka babu wani wanda yake da dama da zai ce musu kwankwaso ko ya ba da wata oda ko makamancin wannan sun a hukumance a hukumance wanda ita kuma majalisa tana ansa abu a hukumance ne to masu sauraro ka ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura